Kalangu, studio Kalangu. Tahia Kalangu, studio Kalangu. Tahia Daga nan birnin mai studio Kalangu karfe biyar da minti talatin cip cip labaru da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man A cikin labarun za ku ji sabbin kuduran da aka ɗauka yankin difa na kashedin yawo da na amfani da motuna. Wata cutar masassara ta bullo a yankin jihar Agadas muna ɗauke da bayanin magatakardar gundumar Ingal. Bazum Muhammad ya nuna ya tsaga 'yan adawa sannan kuma ya kare sakamakon tsarin Renaissance. Shirin musamman na yau zai yi bayani bisa ziyarar Dr. Fred Sorel, shugaban kungiyar wasannin na kasasu ta ƙasa da ƙasa. Masauraro gungu Muhammad Dantani ke muku sallama barka mu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. A gabascin ƙasa cikin yankin Difa, gwamnan jiha ya sanya hannu a jiya da maraice bisa ƙudura biyu na farkon ya kawo ya kawo sauyi ga lokutan kashedin yawo cikin yankin na biyu ya ba da izinin ci gaba da amfani da ababuwan hawa kamar motuna da ke zirga-zirga da mutane cikin manyan biranen yankin hassan ardo iddo babban sakataren yankin jihar ya ƙara mana haske kamar haka akwai wani regleman da aka yi na cewa motoci daga karhe bakwai na maraice ba su zirga-zirga sai karhe biyar na sahe to yanzu awa guda aka kara musu ka ce to daga lokacin da aka dauki wannan sabon regleman motoci su iya su yawo har karhe takwas na dare me kawo nan canjin abin da kawo shine ci gaba da aka samu game da zaman lahiya a cikin jiha na ɗaya na biyu kuma kaga gani ake lokaci yana zuwa yana sake an ka ba aka kara musu wannan dan lokaci amma masu tahiya a kafa dama aka ce a karhe tara za su tsaya nan babu yawo a cikin dare daga karhe tara ko da a kafa ko a mota don mi ba sauya ba an kawo yau ta ga a lokaci da muke karhe tara dare har yayi nisa kenan bayan karhe tara a namu lissafi ba abin da ya saura in ba mutum ya kwanta ba magatar dan jihar agada eh, jihar difa kenan Mutsa dai a yankin Difa inda jiya a dare 'yan Boko Haram suka kai hari a garin Ngangam cikin kwamin ɗin karkarar gaskeru da ke kilomita 30 daga hanyar kwalta mai lamba ɗaya. A faɗar majiyarmu 'yan Boko Haram ɗin sun kashe ɗan war hula guda kuma sun kwashe dukiyar gidansa kamin su arce cikin duhu. Adam Baba Bukar ne ya aiko muna da wa'annan rawantoni. Wata cutar masassara ta bullo a yankin jihar Agadez al'ummar garin Azelik cikin gundumar Ingal ke fuskantar wannan matsala inda fiye da mutum biyar suka rasu. Ga babban sakataren gundumar Ingal Bozari Alu dauke da cikon bayani. A ɓangaren azilik abin da yake faruwa masassara ce ta zazzabin cizon sauro da ba a yi magani ba a cikin lokaci har abin ya hayaka. Mu lokacin da muka samu labarin bullar zazzabi tare da amai, mun yi ƙoƙarin tura jama'an asibiti a cikin gaggawa inda bayan da suka yi wa masu zazzabin gwaji sai suka gano masassara ce ta zazzabin cizon sauro. Yanzu haka dai tawaga ta jami'an asibiti na jiha suna biya sau da kafa tun a ranar jiya domin kula da marasa lafiyan. Sai dai an samu mutuwar mutane shida na bakwai jiya ya rasu, kuma motocin ɗaukar marasa lafiya suna kai kawo. Duka da yake a jiya a cikin kafafen yada labarai na zamani na ga ana ta yaya ta cewa motocin sun ɓaci. To ba gaskiya ba ne. Yanzu haka dai abun ya daidaita. Tunda kamar yadda na ce muku mun tura shama asibiti waɗanda suke kula da marasa lafiya. fasarar bayanin sakataren gundumar Ingal kenan. Ministan ƙasa, ministan cikin gida, shugaban kwamitin haraba-haraba na ministrori mai kula da tattaunawa da 'yan sandika Bazum Muhammad a jiya da dare tsawon mintuna 45 ya firanta cikin talabijin ta ƙasa ga ire-iren zantuttukan da ya bayyana mutari Muhammadu ɗauke da fasara. A lokacin da muka zo iko mun tarar da ma'aikata a cikin wani hali na rashin adalci inda za ka tarar da waɗansu ma'aikata suna amfana da alawus yayin da waɗansu ba sa samun wannan alawus. Inda muka yi ƙoƙarin daidaitawa abin musamman akan ma'aikata hawa-hawa da kuma 'yan kwantaragi da ma 'yan fansho. Kuma mun samarwa ma'aikata alawus wanda a da ba sa samu. Kuma mun keɓewa ma'aikata kuɗaɗen haya a cikin albashinsu ga dukkan ma'aikatan gwamnati wanda a da malaman boko jami'an kiwon lafiya da kuma jami'an ma'aikatar kuɗi ne kaɗai suke amfana da wannan alawas idan kuka yi nazari ma'aikaci na mataki na farko yana da albashi da ya kai jika ɗari ko fiye da haka wanda gagarumin aiki ne da muka yi kuma ba za mu yi bashi ba za mu ci gaba da biyan ma'aikata sau da kafa idan Allah ya yarda. Nous payons régulièrement les travailleurs et plaise à Dieu, nous continuerons à le faire. a gaida mutari Muhammadu. A zaman shari'a da aka gabatar ranar hudu ga watan Janairu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai babban kotun shari'a na Yame ya hukunta ƙasar Nijar a kan rikicin da ke tsakaninsa da kamfanin Bedir Sar wanda ke da makaranta mai zaman kanta Bedir. Bisa wannan hukunci, babban kotun ya umurci hukumar Nijar da duk wani makamancin haka da ke cikin wannan lamari da ya fita cikin zaman balbalin. ya take yanke idan kuma ba haka ba kowace sahiya da zai yi a ciki zai biyan diya ta miliyan guda kowace sahiyar da zai zarce a wannan hukumci musa hassan ne ya nuna muna wannan rahoto. shi na studio Kalangu kuke saurare ranar Juma'a 23 ga watan Disamba shekara 2016 da ya shuɗan nan a Shatu Mindaidu, wakiliyar sakatarin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan tsaro da na Onisi a ƙasar Cote d'Ivoire ta jagoranci bukin mayar da tukwitin gala na Majalisar Ɗinkin Duniya ga sojoji 650 na bataliyan Nijar mai lamba 23. Sanarwar ta fito ne daga jerin yanar yanar gizo abidjan.net net ga mutari Muhammadu ɗauke da fashin baki. Dakarun sojan wanzar da zaman lafiya da ƙasar Nijar ta aike zuwa ƙasar Abirikos, bataliya ta 23 a ƙarƙashin jagorancin Kanal Isiyaka na Fiu za su kawo ƙarshen aikinsu a ƙasar ta Cote d'Ivoire a cikin watan Fabrairu mai zuwa. Sojojin dai sun yi aikin wanzar da zaman lafiya ne a ƙarƙashin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin iyaka tsakanin Cote d'Ivoire da kuma Liberia, inda suka kawo gagarumar gudunmawarsu wajen kawo agaji ga waɗanda suka samu roka, bala'o'i, gobara da kuma kaiwa jama'a tsabtattun ruwan sha. Fitewarsu daga ƙasar ta Abirikwas yana da nasaba ne da wani ƙudiri da hukumar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗoka, wanda yake ƙayyade kawo ƙarshen aikin su talatin ga watan shuwa mai zuwa na wannan shekara. Gaisuwa mai yawa mutari Muhammadu. Sandikar ma'aikatan kiwon lahiya Sinasat sun gudanar da wata sanarwa a yau da sahen nan, wannan sanarwa ta dangantu da halin da 'yan kwantaragen ke fuskanta bisa yanayin aikin nasu. Mu saurari bayanin Amadu Nyandu, mamba ne na sandikar. Muna aiki bis teren dare da rana. Biyan mu bai taka kara ya karya ba. Muna haƙuri da wannan in an zo ɗaukan aiki kuma mu ba a damu da mu ba saboda shine muka yi wan gangami muka yi taro muka yi sanarwa muna so yanzu in za a ɗauki aiki a fara da mu tukunna kan ake ɗaukan wani kuma kai gaba ɗayan ma muna so mu nuna cewa kamar konkuru muke so a hidda cikin structure in santai kawai recruitment direct ne a duba wanda a kallaka shekarun sun yi nawa ne a fara da shi sai a ta saukowa na biyu bisa harkar kasu da security social ba mu na muna ganewa mu contractor ne an ce ana hudda muna zaka muna da yan uwa wanda ba su da lahiya muna yan uwa wanda accidenté ba su da sucin na komi bisa kasu da security social amadu nyandu na sinasat kenan kuka saurara Fannin wasannin motsa jiki ta ƙwallon ƙafa ana ci gaba da zagayen farko na kwambala ƙasa rukuni na biyu, aji na shida a wannan kwambala a gobe ne zai soma, karo guda aka shirya IS Police za ta fafata da IS Unidep ranar Subdu bakwai ga watan January a Yame, IS Nijelek za ta kara da IS Garda Sahel ta kwaba kuma da Olympic. A so Taguru za ta kece reni da IS Gendarmerie a ranar Lahadi takwas ga wata a nan birnin Yame, Rasin za ta kara da IS Fan, IS Duan za ta fafata da Irana, amma Maradi, Zongwarzo za ta kwarara tare da wato akokana football club to masu sauraron mu sai mu dan shakata kaɗan. Shirye-shiryen Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugura. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio faraha. A kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Radio Nomad. A kan lamba ga gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Kalangu. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a nan ɗakin magana studio Kalangu yanzu kuma ga shirinmu na musamman. Tun ranar ɗaya ga watan Disamban da ya shuɗe ne shugaban ƙungiyar ƙasa da ƙasa na wasannin nakasassu Dr. Fred Sorels ya kasance a Niger inda yake ci gaba da tattaunawa da kuma halartar training tare da mambobin ƙungiyar ƙasar Niger. Usman Haruna, shugaban ƙungiyar ta Niger, ya yi wa Muktar Hamado cikon bayani kamar haka. Allah da ikonsa muna nan tare da wanda uwa da ake cema Dr. Fred Sorels wanda ya zo da kasar Amerika Dr. Fred inga dai aboki mu ne amini mu ne wanda muka san tun 2003 a Witiam Jeux Africain. Kuma Dr. Fred ya zo tare da mu don ya kama muna ya yi muna wayan kai bisa kan harkar guje-gujen mu na nakasassu. Saboda tun lokacin Niger guje-gujen mu na nakasassu ba san ta ba yadda ya kamata kuma ba a nan gabata eh, gudunmuwa da yake su. Don shi yasa Dr. Fred ya zo yake ba mu kamar darasi bisa kan abubuwa ko matakai da ya kamata mu ɗauka saboda sport ɗin na nakasassu ta bunkasa don shi yasa yanzu ya ce yana ga kaman eh, mu ko da masu hannu da shuni ba su nan ga taimaka amma yanzu za a yi kira gare su saboda su kamuno nasu taimako kuma saboda sunan niger ta tashi sama saboda yake so ya gaya mutane ka a maida sport ɗin na kasassu baya na kasar su Allah da yan ba su kaɗan za su kawo da yawa kuma a kula da su yadda ya kamata saboda su mutane ne kamar kowa kuma Allah da ikonsa sport na kasar su yan ba ta daraja in Allah da Niger eh, ba za ta rasa wani abu don shi yasa muka zo nan muka tara yan uwanmu na kasar su muna musu darasi su san da cewa su na kasar su mutane ne kamar kowa kuma suna iya guje-guje kamar kowa kuma suna iya kokari yadda ya kamata don shi yasa yau muke nan tare da Dr. Fred a nan Stade General Sani Kunce yana mutane darasi tare da mu nan zuwa kwanaki kuma zai bude muna hanyoyi ko na masu hannu da shuni da maye-mayen kungiyoyi wanda suke Niger wanda shi Dr. Fred ya sani wanda za mu iya taba kuma mu kuma zai gane su ya ba su darasi bisa kan yadda za su iya taimaka ma wannan kungiya ta mu ta Fenisfa saboda sport na kasassu ta bunkasa. saboda da masu sauraro a madadin Adama Dawaki editan yau da kuma Malam Saini bisa na'urori daban-daban a nan muka zo ƙarshen labaru namu da harshen Hausa nan da kaɗan za ku ji Musa san ɗauke da labaru da harshen zabarmanci. Hazawa salam, assalamu alaikum. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba da tara da dugu hudu gajeren zango. A Zandayar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba dari da biyar da dugu biyar gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba casa'in da biyu gajeren zango. A Tawa. Tare da Radio Tambara. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Arlit. Tare da Radio Ikokan. A kan lamba casa'in da biyar da da ɗaya gajeren zango. Studio Kalangu.